بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو دمكينا للتافي مصباح السالك yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha shida za mu tashi inda mana yake cewa wala na biya katsu in ta ba au abdu na wuzu ahatin qablan na ba lukman wasu kandaro zai sha an biya fi arjahil akwali lakin auliya wal khulfu fil khidri shahirun munjari a mursalun amla wa balwali wala na biya katsu in ta ba wala na biya babu wani annabi unsa mace yushtaba da ake zaben sa da dai wato ba taɓa yin annabi mace ba tun daga jerin annaba tun daga annabi adam alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin annabi wato mace ba au abdun ko kuma bawa au zuwa hatin ko ma abocin wani aibi kablan na ba kafin ya zama annabi kama a ce kuturu ko makaho ko makamancin wani ba a taɓa yin annabi mace ba kuma har annabawan suka kare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila da za a yi ba annabiya mace da za ta zama maryam alaiha salatu wassalam saboda a mata babu matan da ta kai ta daraja mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam da za a yi mace da za a yi ba annabiya mace da sai ta zama maryam to amma ubangiji ta ce wa ummuhu siddiqa mahaifiyar annabi isa siddiqa ce ba annabiya ba ce ba a yin annabi wato mace saboda haka tana da dai daraja ta biyu ita ce darajan siddiƙantaka amma ba ta da darajan wato annabta wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ba mu aiko ba kafin ka face mazaje face mazaje wa'inda muke musu wahayi wato babu wani manzo da muka aiko face ya zama namiji don an ce rijal to kuma namiji abin nan eh, mace ba ta shigo ba maza ne zalla in an ce annisa kuma mata zalla maza ba za su shigo amma da za a ce kaumun, ko unasun ko annasu da sai mace ta shiga kama da aka ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilai ba mu aiko wani kafin ka ba a matsayin manzo face mazaje waɗanda muke musu wahayi namiji shi yake zama manzo in ba ka sani ba yace fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi wayanda suke da ilimi in ba ku sani ba za su gaya muku cewa babu wani annabi da aka taɓa aikowa mace ko da aka mace ba za ta zama ba annabiya ba me yasa saboda darajanta bai kai na maza ba darajanta bai kai na maza ba saboda haka ba za ta shugabanci maza ba ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne sarakuna akan mata saboda haka a ce mace ne take shugabantar maza to ai mazan sun lalace kenan to shi kuma ita kuma annabta shugabanci ne shi yasa ba a yin wato ba annabiya mace saboda tawayan darajanta ba za ta zo ta sa maza a gaba tana ba su umarni da hani tana yi musu fada ba maza ba za su zo su kewaye ta a ce komi nasu a wurinta suke nema a ce ita ne sama da su su kuma su ne kasa to maza su ne ainihin masu daraja akan mata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan mutane ba za su taba samun rabo ba idan suka jibinta al'amarin su wa mata ko mace mace ta zama ita ce shugaba to mutane ba za su samu rabo ba matukar sun shugabantar da mace a cikin al'amuransu to ballantana kuma a ce mace ta zama ba annabiya sannan manzala sama ce annisa una qitatu aqlin wa dinin mata hankalin su rabi ne addinin su rabi ne wata rawa ce walam ara na aqlin wa dinin wa azhaba bi rubbi ar-rajul al-haziq min kunna ni ban ga masu tawayan hankali da addini Ko masu tafiyar da hankalin namiji wanda yake mai basira kamar ku ba wato su mata hankalin su rabi ne addinin su rabi ne maza kuma hankalin su cikakke addinin su cikakke ya za a ce mata su jagoranci maza an tambayi da ta sama menene tawayan addinin su da ta ce mace takan yi dirare da yawa ba ta yi sallah ba tana al'ada tana haila ko kwana shida ko kwana bakwai ko sama da haka ba ta sallah shi ko namiji yana sallah a wannan kuma ba za ta rama sallan ba to kaga yawan ibadan namiji ya fi na na mace menene tawayan su shine idan an zo yin shaida a gaban alkali to namiji mata biyu suna matsayin namiji guda ɗaya ne in an zo ana rikici na kuɗi ko abin da yake komawa kuɗi to in an samu namiji ɗaya za a ce a nemo mata guda biyu su ne a matsayin namiji ɗaya inda za ka samu mace ɗaya ne da bai zai wadatar ba sai ka haɗa da rantsuwa to da haka kenan shaidan mata sai an haɗa guda biyu ne suke hankalinsu yake daidai da namiji guda ɗaya wato za su iya ba da shaida kamar yadda namiji zai ba da shaida kuma inda su ɗari ne ko dubu ma duk a matsayin namiji su ɗaya suke ba za su isa shaida ba to wannan zala ta ce wannan shine tawayan wato hankalinsu suna buƙatar su zama biyu in ɗaya ta manta wani abu ɗaya ta tunatar da ita shi ko namiji guda ɗaya adali ya tsaya a matsayin shaida ɗaya to kaga wannan yana nuna maka cewa lallai shugabanci na maza ne saboda yana buƙatar tunani zurfin tunani da sanin abun da zai je ya dawo wanda kuma yana buƙatar cikakken hankali sannan haka nan ya zama addininsa cikakke ne domin yana duba maslahan wato rayuwar mutane da kuma addininsu to shi sa annabi sai zama namiji ba zai zama ba mace ba da a ce ba annabi mace ne kaga za a buƙaci ta jagoranci sallah ta zo masallaci kullum tana karantar da mutane sai ta kuma tana al'ada akwai sallolin da ba za ta zo ba akwai lokutan da ba ta shiga masallaci sai dai in hanya biyo da ita ta shiga ta wuce amma ba za ta zauna a masallaci wannan dukkaninsa yana nuna cewa lalle mace wato ainihin darajanta bai kai na namiji ba ko a walitaka na aure mace ba ta aurar da kanta kuma ba ta aurar da wata mata yar uwarta ko ta yarinya dole namiji shi yake walitaka na aure to haka nan annabta ma wanda yake babban al'amari ne ya fi walittaka na aure ya fi limanci na sallah to ba zai zama na mace ta zama ba annabiya ba to shi yasa anan ma da yake cewa wala nabiyya qatlu unsa yushtaba ba taɓa zaɓen mace a matsayin annabi ba kasu da ɗai wato ko sau ɗaya tun da aka fara annabtan daga zamanin annabi adam alaihi salatu wassalam har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tawayen darajarsu sannan ya ce au abdun ko kuma bawa haka nan ba taɓa yin annabi bawa ba wato bawa shi yana da tawayayyar daraja shi bawa baya shugabantan kansa ma ballantana shugabanci wani shi wani ne yake shugabantansa yana karkashin mulkin wani ne yana karkashin hidimar wani wani ne yake sa shi ya yayi in yace bari ya bari saboda haka babu wani annabi wato wanda aka taba yi a matsayin bawa domin bawa makaskanci ne babu annabi wanda yake wato ainihin bawa sai dai annabi wanda yake da mai cikakken yanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin alamun duniya alamun tashin alkiyama wato shine akwai shugabantar da bayi wato duniya kafin ta tashi da a samu bayi su dinga zama shugabanni shine ma'anan da aka tambaye shi gane da alamomin tashi alkiyama yake an talidal amatu rabbata wato shine ku yanga ta haifi wato uwar gijiyarta ko kuma shugabanta ha a wata wato bayi su dinga shugabanci suna shugabantan ainihin iyayen gidansu to wannan kuma ya faru a baya daga cikin a akwai wanda da bayi ne kuma suka zo suka zama wato kalifofi saboda haka wannan alama ne na tashin alkiyama to haka nan annabi ba zai taba zama bawa ba ba zai taba zama bawa ba saboda annabta shugabanci ne bawa kuma bai cancanci ya shugabanci kansa ba ma ballantana ya shugabanci wani yasa dukkan annabawan da aka aiko gaba ɗayansu ƴaƴaye ne masu daraja babu bawa ko guda ɗaya domin bawa rayuwansa akwai kaskanci a cikinta sannan ya ce auzu ahatin qablan naba haka nan ba taba aiko wani annabi ma'abocin aibi ba qablan ba kafin ya zama annabi wato ba taba aiko annabi wanda yake ba abun nan kuturu ko a ce makaho ko kuma a ce bebe ko a ce kurma a ce baya jin magana ko baya iya magana ko baya gani ko kuturu ko ya zama gurgu ko makamancin irin wannan ba a taba samun annabi wanda yake irin haka ba kowane annabi zai zama lafiyayye ne bayi da wani abu da za a dinga aibanta shi da shi idan aka sa annabi wanda yake bai aibi wanda halittansa tana da aibi ba ta gama cika ba sai ya zama abun aibantawa a ce ya za a ce an aiko wani a ce ne annabi ai wani ne ya kamata to wannan ba zai yiwu ba shi yasa ba sa yin shugabanci sannan kuma ba sa yin wato ainihin annabta ba taba aiko annabi wani mai aibi a cikin halittansa da za a ce halittansa ba ta gama cika ba ko yana da wata tawaya a ɗaya daga cikin gabansa ko kuma lafiyansa ballantana a ce ko yana da taɓin kai ko kuma yana da wauta duka annabawan Allah masu kaifin hankali ne sannan kuma masu cikakkiyar halitta ne ta inda babu wani bangare da za a aibanta su da shi sai dai mutum ya yi taurin kai ya ƙi karɓan saƙon kawai to wannan shine daraja ta annabta wato babu wani aibi ko a halittan annabi ko a ɗabi'ansa ko a ƙwaƙwalwansa da za ka iya aibantawa kaga idan aka ce mace ce ba annabi ya ce kai yaushe mace za ta jagoranci jama'a ya za a yi mace a ce ta fi maza ko aka ce bawa ne bawa kuma wanda ake bautar da shi sai mai irin da mai gidan sai da shi ko ya zama yana da wani aibi a halittarsa sai a samu yadda za a kushe shi ta wannan bangare to sai Allah ta'ala yake aiko annabawa waɗanda suke masu daraja wanda su ne samfur na mutane kammalallu in ana neman mutum kamili to sai a ɗaga annabin Allah a nuna shi a matsayin shi ne samfur na mutum wanda yake kamili kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban su gaba ɗaya wanda Hassan bin Sabit yake yabon sai yake cewa abun nan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ajmala minka lam tara qattu aini wa afdala minka lan talida nisa'u wato an halice ka kamar ma ka an halice ka yadda kake so ne wato ubangiji ta ala tsara halittanka cikakkiyar halitta ba ka da wani aibi a jikinka ko kaɗan yace ban taɓa ganin kyakkyawan mutum irin ka ba kamar yadda kuma mace ba ta taɓa haifan irin ka mai daraja ba kuma ba za ta sake ba wata matan da za ta taɓa haifan irin ka mai daraja to da haka dukkan annabawa kammalallu ne ba su da wani aibi ko kaɗan idan aka shugabantar da wani mai aibi a cikin jama'a wanda bai cancanta ba to wannan alamu ne na tashin alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a in aka jingina shugabanci zuwa ga wanda bai cancanta ba to ka saurari tashin alkiyama ma'ana alamu ne na tashin alkiyama yin hakan din to sannan sai mala yace wa waskandaru laysa anbiya' fi arjahil aqwali lakin auliya lukmanu waskandaru da iskandar shine zulqarnaini laita anbiya ba annabawa bane bayin Allah ne na gari fi arjahil aqwali a cikin maganganu mafi rinjaye lakin auliya sai dai waliyai ne bayan Allah ne na ba ainihin annabawa ne a nan wato malin yana nuna mana akwai saɓani tsakanin malamai dangane da abin da ya shafi al'amarin luqman da zulqarnaini wasu sun ce luqman da zulqarnaini annabawa ne wasu suka ce a'a ba annabawa bane to sai malai ya ce zance mafi inganci luqman luqman hakim da zulqarnaini shake ce masa iskandar to waɗannan mutane guda biyu ba annabawa bane a bisa zance mafi inganci sai dai waliyan Allah ne ma'ana bayan Allah ne na gari masu tsoron Allah wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su salaha wato su mutanen kirki ne kuma ya ba su hikima da ilimi ya ba wa ainihin wato zurkar ne shugabanci amma ba annabawan Allah bane kuma ubangiji ta ba da kissan su a cikin alkur'ani idan ka ɗau luqmanul hakim ana ce masa luqmanul hakim saboda hikimar da wato yake da ita mutum ne mai hikima maganganunsa akwai ilimi a ciki akwai hikimomi a cikinsu har Allah ta'ala ya ba da ƙisansa a cikin alƙur'ani ya ba da ainihin misalai na nasihan da yake yi wa ɗayan abin nan ɗansa shi lukuman daga cikin wato nasihun yana cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim a cikin wata sura da ake ce mata suratul luqman surar luqman wasu na cewa annabi luqman amma ce mafi inganci ba annabi bane daga cikin wasiyoyin da wa ɗansa manya-manyan wasiyoyi wanda su ne suke nuna ya kamata ɗa ya sa uba ya sa ɗansa a gaba ya dinga masa tarbiyya yana gyara masa imaninsa da Allah subhanahu wata'ala da kuma ibadarsa da alaƙarsa da jama'a yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya ɗana kada kai shirka kada kai wa Allah shirka shirka zalunci ne babba domin zaluntan Allah ne subhanahu wata'ala daukan haƙƙin Allah ne a bawa wani ko kuma a ɗauki haƙƙin Allah a ribawa Allah da wani wannan dukkaninsa zalunci ne babba ya kore wa ɗansa wato ainihin shirka yace bai kamata ɗan wato ya dinga yin shirka ba sannan ya sake cewa daga cikin wasiyoyinsa ya bunayya aqimi salata wa amru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi al umur ya kai ɗana ka tsai da sallah ka zama mai sallah kenan ɗanka za ka fara gyara masa imaninsa kamar yadda luqman ya fara ka tabbata baya yin wasu abubuwa na shirka sannan kuma sai ka umarce shi da sallah don bayan tauhidi abin da ke biyo baya shine shine sallah ka zama mai tsayi da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ubangiji subhanahu wa abin nan muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhun alaiha li ashrin ku umarci 'ya'yanku su dinga yin sallah idan suka kai shekara wato bakwai idan suka kai goma ba su yi sallah ba ku buge su za ka iya dukansu idan suka kai shekara goma in ba su yi sallah ba amma shekara bakwai umarni ne babu duka idan ba su yi saboda su balaga sun riga sun saba da sallah to annabi luqman ya sa ɗansa a gaba yana cewa ya ɗana ka tsai da sallah sannan sai ce masa kai umarni da kyakkyawan aiki ka hana mummuna to idan mun ya zama mai umarni da kyakkyawan aiki mai hana mummuna kenan shi yana aikata kyakkyawan aikin yana barin mummuna ne har ya zama malami ma yana da'awa yana kiran mutane zuwa ga ayyukan alkhairi yana hana su munanan ayyuka to da haka ka zama mai umarni da kyakkyawan aiki ka zama mai hana munanan ayyuka kenan wannan alama wannan yaron zai zama mutumin kirki kuma zai yi shugabanci zai shugabanci jama'a don wani yana yi wa ɗansa wasiti ko nasiha suna ɗan abubakar yana ce masa ababakarin lau a jabta ila ma fihi kalau a kalta ila ilmin tasiru bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarka ya kai abubakar ina kiranka zuwa ga wani al'amari babba wanda akwai rabonka a cikinsa wato ina kiranka zuwa ga ilimi wanda za ka samu shugabanci a cikinsa amma da sharaɗin in kana umarni da hani dole sai kana umarni kana hani abin da ya kamata ka umarci jama'a da shi ka umarce su abin da ya kamata ka hana su ka hana su to idan mutum ya samu wannan to sai ya zama yana shugabantan al'umma ba tare da an naɗa shi ba duk abin da ka gani zai amfani jama'a kana nuna musu abin da zai cutar da su kuma kana nisanta su daga wannan to alaman kana shugabantar jama'a ne ba tare da an zauna ne aka naɗa ka ba to sai yake gaya wa ɗansa ya zama mai umarni da kyakkyawan aiki mai hana munanan ayyuka wannan shugabancin kuma shine irin shugabancin da ake nema wa kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake faɗa dangane da bayin Allah na gari a cikin suratul furqan wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna daga cikin addu'o'in da suke so bayan Allah na gaskata rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imam ya Allah ka bamu zuriya na gari ka bamu mata na gari wanda za su faranta mana rai ya Allah ka sanya mu zama shugabannin masu tsoron Allah in ka zama shugaban masu tsoron Allah to ka fi su tsoron Allah kenan suna ganin ayyukanka su yi koyi da shi suna jin maganganunka su yi aiki da su kai ne mai umarni kuma kai ne mai hani mai umarni da kyakkyawan aiki mai hana munanan ayyuka to luqman yana yi wa ɗansa nasiha don ya zama abun koyi a cikin al'umma sannan kuma sai ya ce masa wasbir alama Ka kai hakuri akan abun da ya same ka na masifu inna zalika min azmin umur lalle wannan yana daga cikin muhimman al'amura ya zama na duk abun da ya same ka na masifa kamar da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala to kaga wannan wasiyar luqman ga ɗansa kenan ka tsai da sallah ka bar shirka ka tsai da sallah sannan ka zama mai umarni da keken aiki mai hana munanan ayyuka sannan ka yi haƙuri akan kaddaran Allah duk wani wai wata masifa da ta same ka ubangiji subhanahu wataala shine ya kaddara maka ka yi imani da hakan kuma ka nemi shi ya yayi maka daga cikin wasu sai ce wala tusa'il qaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur kada ka dinga daga kanka idan kana tafiya nan kuma yana son ya gyara masa ɗabi'unsa bayan ya gyara masa tauhidinsa da kuma ibadansa sai ce kar ka dinga ɗaga kanka wato kar ka zama mai girman kai kana tafiya kana ɗagun kai ka ga jama'a ka ɗaga kanka kai wani abu ne ko magana ba za ka musu ba kana tafiya kana ɗaga kanka sannan kada ka dinga tafiya kana taƙama kana nuna kai wani ne wannan tafiya ce irin ta girman kai tafiya ce irin ta masu girman kai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri duk wanda a zuciyarsa akwai kwayan zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba saboda haka ka ji tsoron Allah kar ka zama mai girman kai luqman yana yi wa ɗansa nasiha to sai ka kula da ɗanka shin yana da girman kai ko bai da shi in kaga yana tafiya yana ɗaga kansa ko yana tafiya yana yanga to lalle ka zaunar da shi ka masa nasiha tun a yanzu ya zama mai tawazu mai kankan da kansa to nan ne zaka iya gyara shi kuma nan ne wani zai iya masa fada ya ɗauki fadan da ake masa ko da ba babansa bane amma ya zama mai girman kai babu wani wanda zai masa magana kuma ya karba domin girman kai yakan hana a karbi gaskiya ko ka ga gaskiyan ba za ka karbe ta ba ba za ka yi ba za ka wani ya gyara maka wani kuskuren ka ba saboda kai baka yadda ba kai kana ganin kafi shi shi yasa manzala ta sama da yace ba zai shiga aljanna ba wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan na girman kai sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wani ka ga yana son rigarsa ta zama mai kyau takalminsa mai kyau komi nasa suturansa mai kyau shi ma girman kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai ado ne yana son ado sai ce masa al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine a gaya maka gaskiya ka ki karba sannan kuma ka dinga walakanta jama'a kowa ba komai bane kai ne wani abu to sai ka kula da ɗanka yana da ɗabi'a irin ta girman kai ko ba da shi sai ka hana shi ka taka masa birki saboda ya zama mai kankan da kansa ya zama mai girmama manya ya zama mai girmama ra'ayin wani sannan ya zama da kuma wanda yake da tawazu da kankan da kai tafiyarsa ta zama irin tafiya ce ta masu tsoron Allah ba tafiya ce ta masu takama da nuna isa da girman kai ba to annabi abin nan luqman luqmanul hakim sai ya ce wa ɗansa kada ya zama mai dagun kai kada ya zama mai girman kai kuma ubangiji ta'ala baya son dukkan mai takama mai alfahari dukkan mai takama to kar ka zama mai takama kar ka zama mai alfahari shi ma alfahari nau'i ne na girman kai kana alfahari da wani ta nima da ubangiji ta'ala ya baka ko kuɗi ne ko mulki ne ko ilimi ne kana alfahari da wannan kana ganin kamar sauran Allah baya son su ne baka wannan abun alaman cewa kai mai girman kai ne kuma dan adam ba da wani abu da zai alfahari da shi duk abun da ya samu daga Allah ne subhanahu wa ta'ala ba wayonka bane ba ba dabaranka bane sannan sai ce waɗansa waƙafi fi mashaika waghadun min sautik inna ankara al-aswati na sautul hamir ka dinga tsakaita tafiyanka ka zama mai tafiya tsaka-tsaki kar ka zama <clears throat> mai tafiya da sanda a hankali a hankali wannan yana nuna takama da girman kai kar ka zama mai tafiya fuya fuya kana sauri wannan kuma yana nuna kamar kai mai taɓin kai ne zai tafiyar da ainihin kurjininka in an hango ka kana tafiya za a ɗauka ko kanka ba ɗaya bane to sai zama tafiyan ka ma tsaka tsaki za ka yi dan sai yake koya irin wannan tafiya kar ka zama tafiya ta hauka kamar mahaukaci fuya fuya kana tafiya ba nitsuwa sannan kar tafiyan ka kuma ta zama da sanda wato a hankali a hankali kamar za ka gaya wa ƙasa ta tsage ka wuce to wannan kuma yana nuna takama ne kenan ka zama baina baina kai ba tafiya a hankali ba sannan kuma ba sauri da yawa ba ka dinga tafiya tsakatsaki irin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yace masa ya kaskantar da kansa abin nan sautin sa wato kar ka dinga daga murya lokacin da kake magana don daga murya in ana magana yana nuna rashin rutsuwar mutum da rashin tarbiyyarsa daga matasa suna ihu suna musu a bakin titi ko ina ana jin su a anguwa wannan duk rashin tarbiyya ne ya kamata mutum ya zama yana da nitsuwa a lokacin da yake magana ba hayaniya ba kuma banda ihu a cikin gari idan ka ga yaronka yana ihu yana ɗaga murya yana magana to ka zaunar da shi ka ladabtar da shi ka nuna masa ba haka ya kamata ba ya zama muryansa ƙasa ƙasa yana daga nuna yana daga cikin abin da ke nuna tarbiyyar mutum da ainihin nitsuwansa ya zama baya ɗaga murya a lokacin da yake magana sai in ta kama ya ɗaga sai ya ɗaga amma maganarsa a cikin nitsuwa yake yi wanda wannan kuma da yawa mun rasa shi inda muna za mu je mu haɗu da larabawa sai kaga suna magana su wani ma kana kusa da su baka san me suke faɗa amma makon in muna magana sai kaga muna ɗaga murya muna ɗaga murya kan sai kaga balarabe ya fito don mutane mu suna hira sai dinga cewa me yake faruwa ne suna faɗa ne rikici ne shi sai ɗauka rikici ne ina tuna lokacin da muke jami'ar madina in muna hira sai kaga wani lokacin balarabe ya fito hankalinsa a tashi shi na ɗaukan kamar tashin hankali ne ko wani faɗa ne sai ce najeriya ma bihi ma bihi ne maru da yan najeriya fada ake yi ne ta wannan fa ɗalibai ma ballanta na kuma wa'inda <laughs> ba ɗaliban ilimin ba sai kaga kawai tashin ana musu duk murya tana tashi ko ina to kaga wannan ya kamata a ce muryar mu tana kasa kasa sai mun ce musu a mu irin ɗabi'ar maganar mu ne su ƙuri haka al'adar mu ta saba muka saba ba faɗa ba ne sannan sai su gamsu to bari irin masu ihu a garin nan ana hayaniya ana musu ana ihu a gari duka wannan ba ɗabi'a ce mai kyau kuma siffa ta irin ta dabbobi don maza ubangiji ala da ya abin nan luqman hakim da ya ce masa waqdun min sautik sai ce inna ankara al-aswati da sautin hamir wato sautin da Allah ya fi ki shine sautin jaki yanzu jaki ya yake kukansa yana duk anguwa sai an ji Ta irin wannan ihu na jaki kaga siffa ce ta dabbobi ya kamata mutum ya zama siffansa ta ɗan adam ne muryansa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa muryansa amma kar ka dinga ɗagawa kana hayaniya to shi yasa ake cewa luqman luqmanul hakim luqman mai hikima wato mai ilimi hikima shine ka ajiye kowane abu a inda ya dace to kaga wayannan nasihun akwai hikima a ciki ba abun da ba taɓo ba an tabo aqida imani da Allah ta'ala ka gyara tauhidin ka shine farko duk wanda zai maka nasiha to ya fara da gyaran imani imanin ka yi kyau da duk abun da ya gyaru in imani bai gyaru ba ya zama aikin banza su je sa malaman sunna suke dagewa akan gyaran tauhidi da aqida don shi ne tushe shi yasa manzo Allah sassama, sama idan zai tura mutane wa'azi garuruwa sai ce su fara da tauhidi ya tura ma'az bin jabal ayyace masa innaka sata'ti qauman min ahli alkitabi falyakum awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah za ka je ka samu alul kitabi ba jahilai ba ne suna da ilimi suna da littafi an sauka musu da taura da injila yahudu da nasara amma farkon abin da za ka fara kiransu zuwa gare shi shine ainihin tauhidi shaidawa ba an bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ka nuna musu menene ma'anar wannan to kaga wannan shine abin da za a fara gyara maka kafin komai sannan sai a tafi sallah kaga ibada kenan sannan kuma sai a tafi gyaran ɗabi'u duk a gaba ɗaya addini ya kullu a cikin wani abubuwa guda uku shi yasa ake ce musu murtakazatu din wato abubuwan da addini ya kafu a kansu shine aqida a gyara maka aqidan ka ta zama mai kyau ba mummuna ba sannan sai ibada a gyara maka ibadan ka ta zama mai kyau sannan sai abin da ya shafi al wato shine kyawawan ɗabi'u ɗabi'un mutum su zama masu kyau ne ba munanan ɗabi'u ba to idan mutum zai karantar da al'umma dole sai ya taɓo duka ɓangarorin nan gaba ɗaya ka gyara aqida ka gyara ibada ka gyara ɗabi'u don duk wanda aka rasa kuma to an samu matsala idan aqida ta kyau ibada ba ta kyau ba akwai damuwa ko aqida da ibada sun kyau ɗabi'u kuma ba su kyau ba wanda manzala ta ake cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq an aiko ne don in cika kyawawan ɗabi'u to ɗabi'un musulmi ba su da kyau an samu matsala ibada su bata gyaru ba wa ma abin nan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din an halicci mutum don ya bauta Allah ibadarsa ba ta yi kyau ba ko sa bai kyau ba wanda kuma shi ne farkon abun da ake bukata da sawabinsa ne aka saukar da littattafai aka aiko manzanni kuma ne farkon abun da ya ba ka sani shi yasa Imam bukari a cikin littafin Sahih bukari yace babun العلم قبل القول والعمل باب العلم كو باب العلم قبل القول والعمل wato babin da ke bayanin dole ka samu ilimi kafin ka faɗi wani abu ko kuma ainihin ka aiwatar da shi sai ce wa dalilu qawlu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani babu an bauta da gaskiya sai Allah shine abu na farko da ya zama wajibi kuma shine mai Allah yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi farko abin da yake wajaba akan baligi mai hankali shine ya inganta ya inganta imaninsa ka gyara imaninka duk da an haife ka musulmi amma kana bukatan kuma ilimi ka san menene imani kuma menene aqida ka gyara aqidanka ta zama ingantacciya ba gurɓacecciya ba to wannan shine luqmanul hakim muka ce zance mafi inganci bawan Allah ne na gari waliyin Allah wato mai tsoron Allah wanda yake bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma amma ba annabi ba ne shi yasa mazala ta bai ambace shi annabi ba a cikin hadisan da ya ambaci luqman ya ambaci luqman a cikin hadisai ruwayoyi daban-daban daga cikin su akwai lokacin da aka saukar da wallazina amanu walan yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su ainihin gurɓata imaninsu da zalunci ba wato ana nufin shirka to inda suna da aminci ranar alkiyama kuma su ne shiryayyu sai sabai wannan abu sai dame su su sun ɗauka zalunci na ka yi sabon Allah ne ka je ka yi sabon Allah ka zalunci kanka to da haka sai suka samu manzo Allah sa sama kamar inda Abdullahi bin Mas'ud yake cewa yayin da wannan ayan ta sauka shaqqa zalika alal muslimin wata riwayan ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan din yayi wa musulmi tsanani sabon manzon Allah sai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ayyuna lan ya zalim nafsahu wane ne wanda bai zalunci kansa ba a cikin mu waye ba ya zaluntan kansa su sun dauka zulmul insani nafsahu mutum ya zalunci kansa shine ya sabon Allah to sai manzon Allah ya ce a a laysa kama taqulun al'amarin ba kamar yadda kuke faɗa ba ne. Inna ma huwa shirk alan tasma'u qawla al-abd salih ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ba kamar yadda suke nufi ba ana nufin shirka ne da zaluncin wanda ya imani bai cuɗanya imaninsa da shirka ba yana da aminci rana kiyama Allah bai zai azabtar da shi ba shine shirye a nan duniya yace ba ku ji faɗan wani bawan Allah na gari ba yana yi wa ɗansa wa'azi yana cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai ɗana kar kai wa Allah shirka wato shi shirka zalunci ne babba babban zalunci ne kada ka zama mai yi wa Allah shirka shikenan kaga yana nuna kenan zaluncin babban zaluncin ake nufi shine shirka ba ana nufin karamin zalunci ba zan ce abun nan muhallin sha'i shine an ce al'abdu salih bai ce nabiyullahi ba bai ce annabin Allah ba saboda haka luqman wani mai hikima ne wani daga cikin bayin Allah na gari wanda Allah ta'ala ya faɗe ya ambace shi a cikin alqur'ani saboda wato kirkinsa da kuma ibadansa da tsoron Allahnsa amma ba annabi ne kamar yadda shi ma ya gaya mana a cikin littafi to sai Iskandar luqman wa iskandaru laysa anbiya iskandar shine zulqarnaini zulqarnaini sunansa iskandar ana masa lakabi da zulqarnain wasu suka ce saboda ya je ya yi ta tafiya a bayan ƙasa har ya je inda rana take faduwa inda take fitowa ya sake tafiya har ya je kuma inda take faduwa sai da ya wace duniyar nan gaba ɗayanta sai aka ce masa zurƙar ne wannan zuhur ya faɗi wannan magana kuma albagawi ya ce haka maganan take wasu suka ce abin da yasa aka ce masa zulqarnaini saboda ya rayu shekara dubu biyu yasa aka ce masa zulqarnaini shekara dubu biyu a duniya kenan karni ana nufin karni amma karni ba mai shekara ɗari ba karni mai ma'anar shekara dubu ta ce zulqarnaini ma'abocin shekara dubu biyu rayuwarsa kenan to kaga wannan ya daɗe a duniya kenan ya gajiya kuma ya ga yau ya gajiya ya ga yau to zulqarnaini wato ainihin zance mafi inganci shi ma ba annabi ba ne abin nan ba annabi ba ne wani bawan Allah ne waliyin Allah wanda Allah ta'ala ya ba shi mulki a bayan ƙasa amma bai zama annabi ba shi yasa mai badal amal yake cewa wa zulqarnaini lam yu'raf nabiyan kaza luqman wahzar an jidali ne ba annabi ne. haka nan luqman shi ba annabi ne. ka kiyaye jayayya kar ka tsaya kana jayayya da wani ma yana cewa annabawa ne kai kana cewa ba annabawa ne ba annabawa bane kawai wannan shine zancen da yafi inganci ubangiji ta ba da kissan ne a cikin suratul kafi wato sababin kissan kuma kafurai ne na makka sai suka aika wa alul kitabi yahudu da nasara suka ce muna son mu jarraba muhammadu masa wasu tambayoyi mu kure shi don allah ku ba mu tambayoyi wanda za mu kure shi shike nan da suka je suka ce to ku tambaye shi dangane da abubuwa guda uku kawai in ya ba ku amsan su to shi annabi yake amma su a wurin su a yaƙinin su bai zai iya bada amsan wa'annan tambayoyin ba ga tambayoyi guda uku ba zai iya baka amsan su ba suka ce ku tambaye shi an rajulin tawafin fil ardi wani mutum da ya kewaye bayan duniya gaba ɗayan ta kewaye duniya ku tambaye shi ba ku labarin wannan mutum sannan ko ku tambaye shi an fitiyatin la yudura ma sana'u akwai wasu samari bayin Allah na gari wanda wata wani wata kissa ta faru da su to ka ba su abin nan su ba ku labari ya ba ku labarin wa'annan mutane wato wannan mutane su ne abin nan ashabul kafi sai ce kuma ku tambaye shi dangane da arruh menene arruh wato rai ya ba ku labari bi zai iya ba ku amsan wa'annan abubuwa guda uku sai suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan sai ce to ku je zan ba ku kissa ku je ku dawo gobe zan ba ku labarin su da suka dawo gobe sai babu amsa ku je ku sake dawowa tun da aka yi sati ku dawo sai su je su dawo babu amsa cewa kawai eh, zan baku amsar gobe za ku ji amsa shi a tunanin manzala ta sama za a saukar masa da wahayi ya ba da wannan kisa saboda manzala ba wa ma yace qanil hawa in huwa illa wahayun yuha ba magana da son zuciya duk abun da ka je faɗa wato wahayi ne to kuma yana da sika da ubangiji ta zai masa wahayin ya kare shi tunda abu ne wanda zai taba annanka ku je gobe zan zo ku je gobe ku ji labari suka dawo babu ku take dawa a dawo babu to kaga wannan sai ke nuna musu kaman bai zai iya ba an kure shi abin da ya hana a gaya mazala su da farko don san da kwanaki suka ja sannan daga ba aka saukar da suratul kafi aka ba da kisa saboda bai ce insha Allah ba cewa kawai ku zo gobe za ku ji ansa bai ce insha Allah to sai aka saukar da suratul kafi aka ba da kisan wayan abubuwan sannan kuma ubangiji ta ala masa kashe ji wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kar ka sake cewa zan yi abu gobe sai ka ce insha Allah to don annabin Allah ma bai faɗa ba ya samu jinkiri ballanta na kai saboda haka insha Allah tana da muhimmanci to daga ba sai aka saukar da suratul kafi aka bashi kissan ashabul kafi innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda aka ba da ainihin wato kissan su cikakke ba lokacin da zamu bayar wanda wannan kisan ta faru ne a cikin wani kogo da suka shiga yanzu kogo yana nan a cikin kasan jordan a babban birnin jordan amman a gefen garin ana zuwa ana ziyartar wannan kogo din to sannan aka ba su labarin zulkarnaini shine wanda za mu yi magana a kansa sannan ruhu kuma manzala sama ce bai sani ba don ba wanda ya san rai sai daga sai ubangiji subhanahu ta'ala wa yasalunaka an ruhi qul ruhu min amri rabbi saboda haka suna tambayar ka dangane da ruhi ruhi al'amarin ubangiji ne babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu saboda haka shi wannan amsansa shine la adari ban sani ba in ka ce baka san ruhi mutum ya yake ba a ina yake a jikinsa shikenan ka bada amsa Allah ta'ala ya saukar da amsar wannan ba to zulqarnain ubangiji ta'ala sai ba da kissan sa dogon kissa yace wa yasalunaka an zulqarnain qul sa'atlu alaikum min dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in ba. suna tambayar ka dangane da zulƙarnain ka gaya musu zan ba ku labarin zulƙarnain zulƙarnain wani mutum ne da Allah ya bashi mulki a bayan ƙasa shi ne ma'anar makanna da fil ardi Allah ya bashi mulki a bayan ƙasa kuma Allah ta'ala ya bashi ilimi na kowane abu sababan wasu ka ce ilimi wasu ka ce sababan ana nufin manazil al-ardi wa alama Allah ya bashi wani ilimi wanda zai gane kasan duniyan nan daga wuri kaza sai kaza ya bashi alamomi da zai gane yanzu yana gabar ne ko yamma ko kudu ko arewa in ya bi nan zai kai shi yammacin duniya in ya bi nan kudu in ya bi nan arewa to wayannan alamomin kuma su ya dinga bi daga daidai ya kure gabar san ya kure yamma ya kure arewa ya sake kure kudu kuma sai da yawo a bayan duniya kuma da musawabin wannan mulkin da Allah ta'ala ya bashi sai ya zamana duk inda ya je yana yaƙi ne ya ci mutanen garin da yaƙi su shiga musulunci idan suka shiga musulunci sai su zama rundunansa sai yi gaba da su duk garin da ya je sai ya buɗe wannan garin da yaƙi ya koya musu tauhidi sun karɓi addinin musulunci ya yaƙe su shikenan sai ya ci gaba a haka ya dinga yaƙi sai da ya zagaya duniyar nan da yaƙi gaba ɗaya yana musuluntar da jama'a ko ka karɓa ko ya kashe ka haka aka dinga tafiya ya je nan ya ƙure gabas ya ƙure yamma ya ƙure kudu ya ƙure arewa to ubangiji ta'ala ya ba da ainihin wato zurkar labarin zurkar naini a cikin tafiye-tafiyen da ya da ya zo ainihin gabacin duniya sai samu rana tana faduwa akan wasu mutane wanda suke la ya kado na a huda. wato irin mutanen ƙauyen nan wanda ba za a iya fahimtar magana ba su da fasaha ba su da basira ba su shigo jama'a ba wasu ba'ifen mutane raunanan mutane sai zama su ne a ƙarshen gabacin yammacin duniya inda rana take faduwa a sai wayannan mutane ya juju da majuju sun fitine su sun addabe su suna cutar da su suna cinye musu amfanin su, suna halakar musu da dabbobin su, sai zama da ba sa cikin kwanciyar hankali su ko ba za su iya kare kansu ba ko da suka fahimci zulkarnaini fa babban mutum ne wato mutum ne wanda yake mai mulki abubuwa da yawa ba za su gagare shi ba to daga nan sai suka nemi zulkarnaini musu magani ya juju da majuju shine ya sa katanga a tsakanin su sai suka ce qalu ya ne ni inna ya ajuja wa majuja mufsiduna fil arf fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda suka ce ne ni ya juju da majuju suna barna a bayan ƙasa wato suna bata mana amfanin gona suna cutar da mu shin za mu baka lada ne ka sanya mana katanga tsakanin su ya zama ba za su iya shigowa su cutar da mu ba zurkane ne ce eh bana bukatan ku bani lada ku taimake ni da karfin ku da kuma abubuwa wanda za a har hada a yi wannan katanga aka yi yasa suka dinga hada karfe da dalma ana shi yana har hadawa yana har hadawa sin da katangan da wato ainihin waɗannan mutanen ba za su iya rusa ta ba wato su ne ya juju da ma juju ya katanga ta karfe ya kare su daga sharrinta to da ya gama in sai yake cewa haza rahmatun min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqq wannan rahama ce daga wajen ubangiji na wato ba ni ne ne wannan abu ba da taimakon Allah ne na muku wannan abu ba dabara na ba ba karfi na ba amma idan alkawarin Allah ya zo kuma wannan katangan za ta rushe kuma alkawarin Allah gaskiya ne ma'ana in alkiyama ta zo tashi ya juji da maju za su iya kurma wannan katangan su fito kuma su cutar da jama'a to amma yanzu kan ba za su iya ba ina ji mun ba da kissan ya juji da majuju a bayan da suka fuda wannan katangan har suka shigo kuma wato cikin jama'a da kuma karshen wato ajalin su to da haka wannan shine zulkarnaini wanda ya mulki duniya wanda Allah ya bashi karfi ya bashi imani ya bashi da'awa ya dinga musuluntar da jama'a yana yakan jama'a to wannan bawan Allah zance mafi inganci ba annabi bane duk da an bada kissansa a cikin alqur'ani wato ainihin bawan Allah ne na gari wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi mulki da kuma wato kasancewansa waliyi ne bawan Allah to sai mala yace wal khulfu fil khidri shahirun munjali amursalun amla wa qila bal wali wal sabani fil khidri dangane da khidr shahirun ya shahara kuma munjali a bayyane yake amursalun shi al khidr manzo ne amla ko kuma annabi ne wato annabi ne manzo shine ma'anan amursal amla ko kuma ba manzo bane annabi ne kawai wakila wasu ka ce bal ba haka ba wali wato wali ne ba annabi ba ne ba manzo ba ne manzano guda nawa kenan guda uku khidr wasu sun ce annabi ne manzo wasu suka ce annabi ne ba manzo ba wasu suka ce ba annabi ba ne ba manzo ba ne waliyi ne khidr din nan shine shahibu musa alayhi salatu wassalam wanda hausa suke ce masa halliru suna cewa annabi halliru eh kuma suna suna cewa wai halilu ka ba mu ruwa mu sha wannan kuskure ne shirka ne wa Allah subhanahu wataala halilu ka bamu in an yi fari ana yawo a gari ana cewa halilu ka bamu ruwa mu sha halilu mai menene mai kwandon ruwa mai kaza mai kaza to kaga wannan kuskure ne halilu baya bada ruwa annabi ubangiji subhanahu wataala shine bai bada ruwa sai ka ji ana yawo ana kuma abu ya zama annoba a Najeriya ko da yake yanzu fa an waye ba a yi amma da kam ana yi ana yawo ana yi ana ne roƙo ruwa ba daga wurin Allah ba subhanahu wataala har da fulatanci ma ana yi o awayen darjiyan o jabban darjiyan yana binna shuka a cikin ruwa shi yake yana mene abubuwa da yawa dai daban-daban saboda haka wannan kuskure ne lalle lalle a daina yin wannan shirka ne wa Allah subhanahu wataala mutum ne ba Allah bane Allah shine mai yawa to abin nan khidr maganganu guda uku kuma ma yace shahirun sun shahara kuma mun jali bayyana ne wato kamar an kasa satantawa dangane da abin da ya shafi khidr kaga a can ya ce luqmanu da iskandar zance mafi inganci ba annabawan nan kuma kawai sai kawo saɓani ya yi shiru wasu sun ce manzo ne annabi ne wasu sun ce annabi ne wasu sun ce kuma ba manzo ba ne abin nan ba annabi ba ne wato waliyi ne wato khibir ubangiji ta ala ba da kissansa a cikin alkur'ani shi ma duka a cikin suratul kafi kamar yadda aka ba da kissan wato zulkarne ne a cikin suratul kafi da kuma ashabul kafi annabi musa alaihi salatu wassalam wata ran ya zo ya yi khutuba ya yi khutuba wato ya zudda ilimi yin kaman ka ba da ilimi har ka burge jama'a ne sai wani ya kasa hakuri sai ce kai yanzu a duniya akwai wanda ya fi ka ilimi man alamun nas wa fi kowa ilimi a duniya sai ce ni sai samu matsala sai to a iya sanin sa akwai wani annabi manzo in ba shi ba shi ne kawai sai to ni na fi kowa ilimi to wannan maganan da ya faɗa bai ce Allahu alam ba bai ce Allah shi ne mafi sani ba sai Allah ya jarrabe shi sai yake akwai wani bawa na daga cikin bayina wanda ya fi ilimi ka je ka ɗauki ilimi a wurinsa shi kuma ba manzo ba ne to wannan bawan shi kenan annabi musa sai ya ce to shi zai je nemi ilimi a wurinsa a ina zai same shi domin ka ga ilimi shi in ka samu wanda ya fi ka kokari za ka yi kuma ka samu shi yasa abun nan abun nan mai ilimi baya koshi da ilimi kamar yadda mai duniya baya koshi da abun duniya kullum yana neman ƙari mai neman duniya kullum ƙari yake nema haka nan mai neman ilimi shi ma kullum ƙari yana ke nema wani yake ma'aduma ni la yashbi'ani talibul ilmi wa talibul duniya ciki biyu ba sa koshi mai neman ilimi da mai neman wato duniya to tun da an ce akwai wanda ya fi shi ilimi yana buƙatan ya samu wani ilimin da wato annabi Musa ba da shi ya samu ilimin da shi ba da shi ya karɓa wajen wajen wannan bawan Allah da ake ce masa Khidr shikenan sai Allah ta'ala ya ce ka je majma'ul bahrain zaka same shi majma'ul bahrain shine kogin maliya ne ya haɗu da baharul abyad kogin maliya da bahar al abyad dukkanin su suna egypt akwai bahar maliya a egypt akwai kuma al baharul abyad a egypt kuma akwai baharul abyad a libya sannan maliya kuma saudiya suna da shi jordan ma suna da shi idan ya je majma'ul bahrain inda nan kogin suka haɗu bawan Allah yana nan sai ce to wani alama ne zai sa in gane na zo wannan wurin sai ce ka ɗauki kifi ka tafi da shi gasasshen kifi in ka rasa wannan kifin duk inda ka rasa wannan kifin to anan wannan bawan Allah yake shikenan sai ya ɗauki wani daga cikin yaransa ana ce masa Yusha bin Nun sai ya ɗauke shi ya kama tafiya da shi za su je su ɗauki ilimi a wajen Khidir wani wanda bai kai shi daraja ba sun da an yi saɓani annabi ne ko ba annabi ba amma shi kuma annabi Musa annabi ne manzon Allah ne kuma kalimullah wanda Allah ya magana kuma yana cikin ulul azmi min rusul cikin manya manyan manzanni amma zai je dauki ilimi wajen wanda bai kai shi ba to shi yasa ilimi ba a masa girman kai sai ka ɗauka wajen wanda yake kasa da kai malamai suka ce ba za ka ba ka kai mai neman ilimi ba sai ka ɗauki ilimi wajen na kasa da kai kasa da kai a ilimin fa ba wai a shekaru ba a ilimin ma ka fi shi amma yana da wani abu wanda baka sani ba sai ka ɗauki ilimin auren sa tana kuma a ce kawai shekaru ka fi shi shi kuma ya fi ka ilimi nan sai kama hanya ya ba wa yaronsa kifi ya riƙe aka sa shi a cikin wani daro aka kama tafiya suka je wani wuri sun hu abin nan sun gaji sai suka zauna a wannan wajen a bakin wani dutse bakin kogi da suka ajiye wannan kifin suna bacci kawai kifin nan sai ruwa ya dan motsa wannan daron kawai kifi sai ya zama na ransa ya dawo sai ya dawo kifi mai rai sai ya kama tafiya a cikin kogi shi wannan yushar bin nun ya gan shi amma annabi musa bai gani ba kifi ya kama daka kogi yana tafiya duk inda ya bi akan kogin wurin sai ya zama dutse duk inda ya bi sai wurin ya zama dutse kawai mai tauri irin sakara han dutse dutse mai tauri yana tafiya yana ta keta kogi yana ta keta kogi cikin har ya shiga cikin kogi ya nisa da suka tashi za su tafi sun tashi daga bacci annabi Musa ce mu tafi mu yi gaba suna tafiya sai suka bar wannan wurin suka ƙetare wannan kogin nan can sai annabi Musa ce kai yake gaya wa wannan saurayin shi Yusha bin Nun yace laqad laqina min safarina hadha nasam atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasam ba mu abincin rana mu na muti shine wannan kifi gada abincin rana wato laraba da ba su da abincin karyawa yanzu ne aka kirkiro a ci abinci sau uku sau biyu kawai ake ci idan rana ta ɗaga irin karfe sha ɗaya zuwa sha biyu na ka ci abinci shine gada can kuma bayan isha da daddare sai ka ci abinci sha ke cewa asha guda biyu kawai daga baya ka ƙara iftar za ka karya sannan kuma ka ci abinci rana ka ci abincin dare shi yasa mutane suke yin ƙiba sai su yi nauyi amma da su kwaikwai kowa kawai yake saboda bai damu da abinci sosai ba to shi sai ce ba mu abin karyawan mu wato shine abincin ranan mun haɗu da tafiya wato mun sha wahala a wannan tafiya wato malamai suna kawo wannan cikin littattafan ko adabu talau ko kuma su rarrashi ɗalibai masu neman ilimi suka ce annabi musa ya yi tafiya kala kala amma ba tafiyan da yace ya sha wahala sai tafiyan neman ilimi yace mun sha wahala sai da ya sha wahala kafin ya samu ilimi shi yasa ilimi ba a samun sa da sauki sai an sha wahala komin gatanka kuma in gata ta maka yawa ma ba za ka yi karatun ba in ta yawa kawai sai bacci ka daɗi iya maka yawa to da aka sai ka sha wahala la ta sabanna majda tamran anta akiluhu bal la tanalu majda hatta talaqa sabira kar kai tamanin cewa ilimi wani dibino ne mai daɗi zaka ci a bakin ka kawai a'a ba za ka samu ilimi ba sai ka ɗanɗani guna wani abu ne mai ɗaci sai ka sha shi ma'ana sai ka sha wahala sai ka sha wahala kafin ka samu ilimi sai ce mun sha wahala ba mu wannan abincin mu a lokacin kuma shi yaro sa shau sai tina cewa fa ai kifin nan tun a suna bakin kogin na wannan dutsen kifin ya gudu ya shiga cikin kogi to shine sai yake gaya wa annabi Musa ya ce cewa ah to ai wannan kogi abin nan kifin nan ya shiga cikin kogi ya bar wannan abin nan Darun shi na manta ne ban gaya maka ba na manta kifin a can na manta ban maka bayani ba shikenan sai ya ce masa ah, ai wannan shine abin da muke nema dama an bashi alama in ya nemi kifin sa ya rasa kawai to anan wannan bawan Allah yake da zalika ma kunna nabqi wannan shi abin da muke nema to sai suka koma baya suka dawo daidai wannan wuri suna zuwa wurin sai suka haɗu da khidir shi wannan bawan Allah da suka haɗu da shi shikenan sai ya zo ya tattauna da annabi Musa alaihi salatu wassalam suka kama bayani suna bayani menene ke faruwa a ga ga shiga shiga kissan sai ya faɗi kissan ga abin da ya faru da shi an tambaye shi wafi kowa ilimi yace shine sai Allah ta'ala ya ce akwai wani bawan Allah a majma'ul bahrain wanda yana da wani ilimin da ni ba ni da shi don Allah ta'ala cewa yayi ka jeri wannan mutum yana da ilimin da kai baka da shi ka ɗauki ilimin auren sa nan sai ya tafi nan sai ya zo ya bashi wannan kissa din sai ya ce to amma yana son yayi abokantaka da shi wato yayi tafiya tare da shi domin ya kwashi wannan ilimi ubangiji ta'ala a cikin qur'ani yace fa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma da je kogin suka koma sai ya samu wani daga cikin bayinmu wanda muka bashi rahama wannan rahaman zance mafi inganci annabta ake nufi wanda muka bashi annabta saboda haka khizir zancen da ya fi inganci annabin Allah ne saboda kisan da ta faru da shi tsakaninsa da annabi Musa in ba ta hanyar wahayi ba bayan da za a iya samu wannan abu sannan Allah ta'ala ce mun san mun koya masa ilimi milla dunna daga wurin mu to kaga ba malami yake da shi kenan kuma annaba su ne wanda ake ba su ilimi kai tsaye wahayi daga Allah subhanahu wataala kenan wahayi ake masa kenan rahaman nan ilimi ake nufi abin nan annabta ake nufi da shi so da haka khidir zance mafi inganci annabin Allah ne shi yasa Allah ta'ala ya ba shi ilmin ladunni wato ilimin da baka bukatan malami kai tsaye daga wajen Allah subhanahu wataala yake tafowa shine wahayi sannan Allah ya ba shi annabta wannan kuma shi yake wargaza da'awan da yan bidiya suke suna cewa wai khidir wali ne Allah ba shi ilimi na dunni wato ilimin gaibu saboda haka akwai matsayin da zaka kai a walittaka sai Allah ya baka ilimin gaibu kaga wannan kuskure ne Allah ta'ala ce ba wanda ya san gaibu sai shi sai dai yana yi wa annabawansa wahayi ya gaya musu wani abu koyayye wanda ya koya wa sauran jama'a sai kuma a musu wahayi sai a gaya musu duk abin da ya faru da isan da ta faru tsakanin annabi Musa da Khidir Isa ne wanda wahayi ne Allah ta'ala ya khidir yayi abun da yayi shi kuma annabi Musa ba a masa wannan wahayin ba shi yasa bai sani ba to shi yasa da aka zo suka haɗu a wannan wurin sai da yake zai bi khidir domin ya ɗauki ilimi wato yana daga cikin hanyoyi na samun ilimi idan malami zai tafiya sai ka bi shi tafiyan kana kwasan ilimi zaka ga wasu abubuwa ka tambaya zaka dinga tafiya kana kwasa kai yana karantar da kai kana karantar da shi da muna haka abun nan a Madina sai mu yi gurin mu tafi umrah har mu je mu dawo ilimi a tafiya tattauna kan ilimi a dawa ma a ci gaba da tattauna kan ilimi har bukin ake yi lokacin da wani zai tafi ni lokacin zan tafi umrana yau ce wani zai je ai lokaci kaza ne a ni ma zan je ni zan bar umrana sai lokaci kaza shikenan sai a haɗu ana tafiya ana ba da ilimi har a je a dawo to annabi Musa shi ma yana son ya bi shi tafiya don ya samu ilimi kamar yadda magabata suke Abdullahi bin Zubair al-Humaidi ya bi Imam Shafi'i daga Makka har zuwa Misira domin ya ɗauki ilimi yace sahibtu shafi'iyya min makkata ila misra fa kuntu astafidu minhu al-fiqha wa kana yastafidu minni tun daga makka har misra ina tare da imamu shafi'i ina daukan fiqihu shi kuma ina daukan hadisi a wurina sai ce zan bi ka don in samu wani ilimi daga cikin ilimin da Allah ya baka ni ma in samu wannan ilimi sai khidir ya ce wa annabi Musa ya ce Musa ba za ka iya ba saboda kai kana ni ina da wani ilimin da Allah ya sanar da ni bai sanar da kai ba kamar yadda kai ma kana da wani ilimin da Allah ya sanar da kai bai sanar da ni ba ba za ka iya hakuri bai ce ni zan iya hakuri zan iya hakuri in na kasa hakuri ka kore ni wato ba sai kai wannan tafiyar da ni fa la tu sahibi ma'ana ka kore ni kawai in na kasa yin hakuri ka kore ni daga tafiya ni zan iya hakuri shikenan sai suka kama hanya suna tafiya suna tafiya suka zo wajen wani kogo abin nan wani kori kogi kenan suka je wajen wani kogi sai suka samu wani jirgin ruwa yana tsaye a kogin annabi abin nan khidir da ya zo wajen wannan jirgin ruwan sai ya zo ya fasa wannan jirgin ruwan ya keta shi ya kukula shi to jirgin ruwa kuma in aka huda shi ko aka fasa shi ana shiga ruwa ruwa ne zai hauro sai jirgin ya haɗe ma'ana sai ya nitse a cikin ruwa to kuma duk wanda suka shiga cikin ruwan ko shakka babu za su nitse a cikin kogin to da ya zo ya lalata wannan jirgin ya kukula shi ya fasa shi to sai annabi Musa ya kasa haƙuri nan ilimi na farko da za a bashi kenan sai ce ah yanzu ka zo ka lala ka keta wannan jirgin ruwan ka fasa shi kenan a ƙarshe fa masu jirgin ruwan nan in suka zo suka shiga jirgin ruwan zai nitse da su gaba ɗaya su halaka ya za ka yaka wannan ka zo da abu wadda ba za a iya ba za a iya shiro a kansa ba shi an imra ma na abu wanda za a inkari sa duk wanda ya ga kai wannan abu zai maka inkari ba zai yi hakuri ba zai magana ce don me yasa za ka yi haka sai ce masa mun yi shara'i da kai fa Kibir ya ce masa mun yi shara'i da kai akan cewa ba za ka tambaye ni komai ba sai na baka labari duk abin da ka gane kai shiru a ƙarshe zan baka labarin wayannan abubuwa din sai ce a karka kama ni da abin da na manta ai na manta ne karka kama ni akan mantuwa sai suka ci gaba da tafiya suna tafiya suna tafiya sai suka hadu da wani yaro karami wanda bai balaga ba Kibir sai ya kama shi sai ya kashe shi ya kashe wannan yaron shi ke nan musa sai kasa haƙuri yace yanzu za ka kashe yaro ƙarami wanda bai kai yayi laifi ba a duniya ka kashe shi wannan ka zo da babba al'amari inda baligi ne kila za a ɗauka ya wani laifi ne na kisan kai sai kibir ya kashe shi to amma ba baligi bane bai balaga ba ya za ka kashe shi wani laifi za ka kashe shi sai ce to dama na gaya maka ba za ka iya haƙuri ba ba za ka iya haƙuri da ni ba sai ce a to yanzu ka ban uzuri akan wannan nan gaba in na sake tambayan ka yi tafiyan tare da ni ka kore ni shikenan ana cikin tafiya cikin tafiya sai suka zo wani gari sai ya nemi sai suka nemi mutanen wannan garin su ba su mafaka su ba su mafaka a garin ma'ana mafaka shine masauki ka zo gari za ka nemi masauki mutane wannan garin suka ce mu ba za mu sauke ku ba suka ki su sauke su suka iki su karɓi bakuntansu kuma suna buƙatan inda za su kwana da ɗan abincin da za a ba su saboda tafiya suke na wahala shikenan ana tafiya a haka sai suka haɗu da wata katanga a garin tana neman za ta tsage za ta faɗi ta karkata haka za ta faɗi sai khidir sai haka sai ya daidaita wannan katangar sai ta zauna inda take sadauki ne yana taɓa ta haka ya daidaita ta sai ta zauna ta tsaya tas inda ba za ta faɗi ba ba za ta iya faɗuwa ba wannan kuma mujiza ce irin ta annabawa sanayin musa nan ma sai ka saƙo ah. ya ce inda kana so ai za ka karɓi lada ma'ana tun da sun ki su karɓi bakon tamu aka musu wannan aiki ya kamata a ce su biya mu su biya mu ko ba haka wani don haka ya faru da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi tafiya suka je wani gari suka ce a karɓi bakon su su baki ne a sauke sai suka ce mu bara mu sauke ku ba da daddare sun je bayan gari suna kwance da daddare sai kunama ko maciji sai ya harbi wato sarkin gari shikenan sai kunama ta harbe shi ko maciji ya sare shi sai suka rasa mai musu ruqiya wanda zai karanta wani abu ya tofa abun ya faɗi sai suka je wajen sabon manzala sa suka ce sarkin garinmu an sare shi ko an harbe shi muna buƙatan wani abu ya harbe shi muna buƙatan mai ruƙiya akwai mai ruƙiya a cikin ku wanda zai karanta wani abu ya tofa shi wannan dafin ya faɗi sai suka ce eh akwai amma ba za mu muku ba sai kun biya mu sai suka ce to za mu ba ku garken dabbobi suka ce to za mu yi sai suka zo suka karanta fatiha suka tofa sai daina jin abin da yake ji na raɗaɗi to da aka ba su garken dabbobin suka ce kai ba za mu karɓa ba sai mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tambaye shi sai yake ce musu ku je ku karba ni ma ku bani rabona shikenan suka je suka koro garken dabbobin nan suka zo suka riba to kaga inda yayi hakan din shi sai da aida bai kuskure ba bai kuskure ba to shikenan amma annabi Musa shi ya kasa hakuri sai masa magana ana sai ce masa da kaga dama zaka karbi ladan wannan aikin da ka musu din sai annabi abin da sai khidir ce masa haza firaqu baini wa baini wannan shine ban wannan anan zamu rabu da kai mun zo mararraba wurin da zamu rabu da kai don da dama yace in na sake tambayan ka kar kai tafiyan tare da ni yace to amma zan baka kissan wa'annan abubuwa guda uku kafin mu rabu mazala sa suma da yake ba da wannan labarin yace kai yace ina ma annabi Musa yayi yayi shiru da yayi shiru sai abun yayi ta faruwa ilimin yayi yawa duk a zo daga baya ba da kissan su amma sai gaggawa yace na so da annabi Musa ya shiru a yi ta kwasan ilimi abun ya ta tafiya to sai zai na bashi amsa ɗaya bayan ɗaya yace amma jirgin ruwan nan da kake gani to na wasu miskinai ne bayan Allah miskinai kuma a bayansu ina nufin a gabansu a gabansu akwai wani sarki azzalumi yana kwace duk wani jirgin ruwa lafiyayye in ya gani sai ya kwace shi ya zalunce su sai zama jirgin ba nasu bane ya zama nasa yake to sai nake son na aibanta jirgin ruwan in ne aibi ne ba zai kwace shi ba to sai na aibanta jirgin ruwan saboda in yazo ya gani ya wuce shi su masu jirgin ruwan sun sai su gyara kayansu su su ci gaba da neman kudin su da jirgin ruwan yace ba nayi wannan abu don kaina bane Allah ne ya umarce ni da shi kaga wannan an san kenan yanzu kaga wannan a zahirin sa barna ne amma a hakikanin sa kuma gyara ne sai ce amma wannan yaron da kaga na kashe iyayensa mutanen kirki ne idan ya girma zai halakar da iyayensa ma'ana zai yi shirka a bayan ƙasa kuma iyayensa suna son sa so na ƙololuwa za su bi shi akan kafircin da yake yi to sai Allah ta'ala kaddara a kashe shi saboda kar ya kauda su daga kan imanin to da aka idan ya mutu za su ci gaba da imani su mutu da imani amma idan rana raye zai rinjaye su su yi su koma kafirci to yanzu kaga kashe wannan yaron shi yafi me shi yafi alkhairi alkhairi gawa a ga dukansu ga dukkaninsu ba iyayen kawai ba na shi shine zahiri ko alheri ga iyayen ba za su halaka ba Alheri ga yaron tunda yana yaro bai balaga ba kan Allah ta'ala zai kama shi ne in ya mutu bai bai da laifi Allah ta'ala bai zai azartar da shi ba amma da an shi ya girma ya balaga ya kafurcin fa sakamakon sautan jahannama ne har abadan abada amma yanzu kuma ya mutu yana yaro kaga ba za a azartar da shi ba kaga shi ma yaron ya zame masa me ya zame masa rahama ko da dai bai shiga aljanna irin na iyayensa ba zai tsira daga wutan jahannama to sai ba shi wannan kaga shi ma wannan a hakikanin sa wato abu ne wanda yake mai kyau to amma yake wannan katangan kuma wacce ban ta da ita ba wanda kaga na ta da ita ban karbi kuɗin su ba wato katanga ne ta wasu yara marayu yara ne marayu a ƙarƙashin wannan katangan akwai dukiyarsu wanda aka bunne musu wanda suka gada to wannan katangan idan ta faɗi mutanen garin za su zo su warwashe wannan dukiyarsu kwasa to shi yasa ubangiji ta yake son katangan ta zama tana tsaye har lokacin da suka girma suka mallaki hankalin su su da kansu su zo su rusa katangan ko su kula su zo su karbi dukiyansu yace kuma baban su mutum ne na gari sun ci albarkacin baban su ne su kuma yace to wannan shine abun da ya faru kaga shi ma wannan alheri ne karshen sa a ne sa alkhairi ne amma a zahirin sa kuma yana ganin kamar ya mutanen nan za su mana wannan abu mu zo kuma ba mu karbi lada ba to wurin wa za a karba wurin marayun ne kai ba za a ce marayu su kawo ladan gyara musu katangan su ba sai ce to wannan shine abin da ya faru tsakanina da kai kuma ban yi shi akan kaina ba abu ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ke nuna khidir annabin Allah ne Allah ya masa wahayi don ba yanda za a iya san wayannan abubuwan in ba ta hanyar wahayi ba don inda ta hanyar kawai wani abu ne daban da annabi Musa shi ma sai ya sani amma annabi Musa ba a masa wannan wahayin ba an yi wa khidir wannan wahayi ne shi yasa Muhammad Amin Shaqidi ya rinjar da cewa khidir annabi ne ba ainihin wali ne kawai ba annabin Allah ne sai malamai suka yi sabani wai khidir ya rasu ko yana rayu wai suka ce har yanzu khidir yana rayu har yanzu maganar da ake yana raye bai mutu ba wasu malamai suka ce a ya mutu mana ya rasu yanzu baya duniya to wannan magana ta karshe ita ce zance mafi inganci ba mu da wata hujja daga qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin annabawan Allah akwai annabi ɗaya da yake raye sai annabi Isa alaihi salatu wasallam annabi Isa shi kaɗai ne nassoshi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna yana nan a raye kuma zai sauko a ƙarshen duniya kamar yadda muka ba da kisan sa da da suka gabata amma hir babu hujja akan wannan saboda tun tunda babu shi a duniya kenan ya bar duniyar ne gaba ɗaya ya rasu a Jordan akwai wani gari ana ce masa Ajilun inda abun nan kal'an salahuddin ayubi take wurin wato inda ya gidansa irin na yaƙi ya tona ƙarƙashin ƙasa sannan kuma a saman dutse ne ya tona ƙarƙashin dutse ya yi ɗakuna sannan ya haura da katanga sama ya yi ƙofofi ta inda yake hango abokanin gaba kafin su iso shi zai gansu kuma zai iya harbe su su ba za su harbe shi ba shine ake cewa kal'a wannan kala tana nan a jojan a ajalun wanda a nan ya sauke ainihin gidansa ya sauka har ya je ya shiga falastin ya yaƙi wato yahudawa ya kwace baitul maqdis a zamaninsa to kusa da wannan kal'a din da muka je ziyara an nuna mana wani kabari aka ce kabarin khidir ne don an nuna an rubuta ma da allo an nuna cewa nan ne inda kabarin wato shi annabi khidir yake to amma wannan babu tabbas zai iya yiwa shi ne zai iya ba shi ba ne zai shi kuli sami taimiya ce babu wani mutum daga cikin annabawa wanda ake da yaƙinin ga inda kabarinsa yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne sai dai a kwatanta shi yasa idan ka je Siriya sai a nuna maka wani wuri a ce nan ne kabarin Annabi Shu'aibu to a Jordan ma akwai wani wuri da muka ziyarta an ce nan ne kabarin Annabi Shu'aibu to kaga wanne za ka ɗauka? so da haka annabawa sai ka ga wacan kasan akwai nan kasan sai a ce maka shine ko mutumin kuma annabin guda ɗaya ne to sai yasa malamai suka yanke hukunci in ba kabarin manzo Allah ta sama ba da yake cikin masallacin sa na Madina babu wani annabi da ake da ni ga inda kabarin sa yake sai dai ayi zaton kila nan ne kabarin sa saboda haka Khidir akwai wani ya zama akwai kabarin sa a Jordan wannan kabari shine nasa akwai wani ya zama kuma ba kabarin sa bane kawai saboda ba mu da hujja ba mu da dalilai wanda suke tabbatar da cewa nan kabarin sa yake amma zance mafi inganci kam ya bar duniya kamar yadda sauran annabawa suka bar duniya ubangiji ta ya kara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh